رقيبا ثم اعلموا عباد الله أن ربنا سبحانه أنعم علينا بمواسم الخيرات وأزمنة لمضاعفة وفور الطاعات ومن هذه المواسم ومن هذه المواسم الفاضلة شهر رمضان المبارك فقد أظلكم يا عباد الله شهر عظيم جعل الله فيه من جلائل الأعمال وفضائل العبادات وخصه عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضل فالله أكبر ما أعظم هذا الشهر وما أعظم منة الله علينا يزين الله جنته ويقول أوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المرءون والأذى ثم يصيروا إليك شهر تصفر فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار شهر فيه ليلة القدر الذي هي خير من ألف شهر من حرم خيرها ومن حرم الخير كله ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولله فيه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان ويغفر للصائمين في آخر ليلة منه وتستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا وللصائم دعوة لا ترد ولا ينف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن الله غني عنا وعن أعمالنا فهو تعالى الغني عما سواه يا وقد شرعه تربية لأجسامكم وتعويضا لها على الصبر وتحمل الآلام شرعه تقويما للأخلاق وتهذيبا للنفوس وتعويضا لها على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات شرعه ليبلغكم أيكم أحسن عملا شرعه وسيلة عظمى لتقواه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاتقوا الله عباد الله وأدوا فريضة الصيام وأدوا فريضة الصيام وأدوا فريضة الصيام بإخلاص واحفظوها مما يشينها فالصوم الحقيقي ليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والاستمتاع ولكنه مع ذلك إمساك عن اللغو والرفث والصحب والجدال والكذب والهمز واللمس والأيمان الكاذبة والسباب وقذف المحصنات وكف عما لا يحل سماعه من لهو وغيبة والنظر إلى ما لا يحل فالصائم حقيقة من خاف الله في عينيه فلينظر بهما نظرة محرمة واتقى ربه في لسانه وخشيه في أذنيه وخشيه في يديه فمنعهما من وغصب وغش وإيذاء وخشيه في رجليه فلم يمش بهما إلى حرام وخشيه في قلبه فطهره من الحقد والغل والحسد والبغضاء قال جابر رضي الله الأمر من الغفلة والإعراض عن الرحمة والنفحات الإلهية قال تعالى له بالتوبة فاستعدوا له بالتوبة النصوح والنية الصادقة على استغلاله واغتنامه بالأعمال الصالحة ومن هذه الأعمال الصيام قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ومنها القيام قال صلى الله عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاحرص على صلاة التراويح فاحرص على صلاة التراويح مع الإمام فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وكان السلف وكان السلف رحمهم الله يعتمدون على العصا من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا إلا عند الفجر ومنها الصدقة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان ومن الصدقة إطعام الطعام قال صلى الله عليه وسلم أيها مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن الصدقة يا عباد الله تفطير الصائمين لقوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء الاجتهاد في قراءة القرآن بتدبر وخشوع وكان للإمام الشافعي رحمه الله في رمضان ستون ختمة وعمرة في رمضان تعجب حجة تعجب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء بالعشر الأواخر من رمضان لحد ليلة القدر الدعاء خاصة في هذه الأيام الحادة والظروف الصعبة والأزمان القاسية التي تمر بها الأمة الإسلامية في أقطار الأمر من الغزو الفكري والغزو العسكري واجتماع ملة الكفر عليها فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء ويلح على ربه ويتعين مواطن وأوقات الإجابة وإذا أتى hannun aikata umarni da kuma barin abin hali kusan lallai a cikin dararraki kaɗan masu zuwa a cikin ranaku kidayayyu masu zuwa za mu yi wani babban bako wanda a kowane shekara yake zuwa mana wannan bakon nan allah ya fifita shi a dukkan baki gaba ɗaya bakon da dalilinsa Allah ya nufin ka ayyukan bayi ba wanda idan ya zo bamu yake yi kuma idan ya bamu baya jiran wani sakamako daga wajen mu ba wanda in ya zo yana zama makaranta ne gare mu ya tarbiyyantar da mu, ya tarbiyyantar da zukatanmu ya tarbiyyantar da rayukanmu ya tarbiyyantar da jikinmu wannan bakon nan mai sunan shi sunan shi shahar ramadan allahu akbar sunan shi shahar ramadan wanda kullum a cikin wannan watan allah subhanahu wa ta'ala ya kan ƙara ma aljanna ado allah yana ƙara ma aljanna ado sai aljanna sai ta ce ya ubangiji waɗannan bayan nan da kike ƙara mu ado saboda su yaushe za su zo ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma aljanna sauran iris raba su da wahalhalun duniya su zo su same ki haka Allah shi yake giya ma aljanna a cikin wannan watan Allah yake daddaure shekaru ya buɗe kofofin aljanna ya kukulle kofofin wuta saboda haka bayan Allah idan watan nan ya zo ka roki Allah idan ya kulle kofofin wuta kada ya buɗe maka su idan ya bude maka kofofin aljanna kada ya kulle maka su idan ya daddaure ainihin shaidanu kada ya kunce maka su waɗanda a ciki Allah ya sanya wani dare mai daraja daren nan da ake kira shi lailatul qadr daren nan da Allah yake cewa khairun min alf shahar ibadan da ka gabatar a cikin wannan daren yana sama da ibadar da wani ya kaddamar a cikin watanni dubu wanda kusa kusan wata tamanin kenan tamanin da wani abu lailatul qadr khairun min alf shahr wannan khususiyya ce ta annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato idan ɗaya daga cin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da ibada ya raya wannan daren ya fi wani ɗaya daga cikin wani wata al'umma daban da ya zauna a cikin watanni dubu ibada to ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi wancan dalilin saukar wannan ayar wani mutum ne ya yaƙi wata dubu baya hutawa yana yaƙi saboda Allah a cikin wata al'umma daban sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yi gwadayi wannan bawan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya cewa lailatul qadr na bata abin da yake sama da wancan wanda wancan yayi wato ɗaya daga cikin al'umman kai dai ya raya wannan daren lailatul qadr ya fi ibadar da wancan ya aikata yayi a wancan watanni dubun nan wata uku kenan da wani abu shekara shekara 80 kenan da wani abu da uku shekara 80 kenan da uku duk wanda aka haramta masa wannan daren hakika an haramta mishi alkhairai masu yawa wanda kuma ya raya wannan daren to Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe mishi ainihin zurbansa waɗanda ya kaddamar da su a cikin wannan watan kullum Allah yana da wasu bayi wanda yake ɗan tasu daga wuta kullum kenan kowane dare daga cikin ramadan Allah yana ci yana da wasu bayansa sanannu da ya sanya a wajen shi yana ɗan tasu daga wuta sai mu roƙi Allah mu zama daga cikin wannan bayan kuma a kone ainihin ƙarshen ramadan allah sai ya yafe wa bayansa gaba daya waɗanda suka bayar da wannan farilla da ikilasi da kyawun niyya kuma kullum mala'iku suna nema wa mai azumin gafara daga lokacin da ya yi sahur a lokacin da zai sha ruwa mala'iku suna nema mishi gafara kuma a wannan lokacin da bawa zai sha ruwa yana da wata addu'a wanda allah baya mayar Allah yana karɓar addu'a a lokacin shan ruwa kuma wannan wajen kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ainihin warin da yake fita daga bakin mai azumi a akan riho kan turaren almisku wani halu fa musa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk wannan warin da yake fita daga bakin ka lokacin da kake cikin azumi Allah ya fifita shi kuma ya fi daɗi a wajen Allah a kan turaren almisku bayan Allah in san lalle Allah wadatacce ne daga wajen Allah baya bukatar komai a hannunmu. wannan ibadar da ya shar'anta ya shar'anta ne don ainihin don kanmu ne don salihin kanmu ne don kanmu Allah ya shar'anta wannan ibadar ba wai yana bukatar komai a hannunmu ba daga cikin wannan ibadun akwai azumi Allah ya shar'anta wannan azumin ne don salihin kanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi domin ya zama tarbiya ne ga gare mu ga jikinmu ya zama azumin nan ya tarbiyar ta ya sabar da jikinmu akan wahala akan hakuri kuma ya zama ya miƙar da ɗabi'unmu kuma ya zama ya gyara ainihin rayukanmu kuma ya sabar da jikinmu akan rayukanmu akan barin sha'awa kan abin da muke sha'awa kuma da barin abin da Allah ya haramta gaba daya kuma babban abin da ya sa Allah ya sharanta azumi domin wato ya zama wasila wata hanya ce babba don nuna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba alaikum siyam kama kutiba kuma ladina min qablikum ta tattaqun wataƙila ya zama azumin nan hanya ce gare ku ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka bayan Allah sai ku ba da wannan farillan ainihin da ikhlasi kuma ku kiyaye ibadan nan daga duk abin da zai ku samu kudaden da za ku samu a cikin wannan ibada ku sani ba azumi ba ne kadai ka kame bakinka daga ci da sha ba shi ba azumi kadai tare da wannan akwai kame kanka daga duk wata yasashiyar magana da kuma hayaniya da duk wata kansu kalmomin da suke da alaka da jima'i da saduwa da mace kenan to duk kalmomin da suke da alaka da wannan to an ce ka kame kanka daga wannan kalmomin da ainihin jayayya ko da jayayya ne da kake akan gaskiya an ce ka rabu da jayayya a cikin azumi ka kame kanka da ƙarya ka kame kanka daga ainihin yi da wani da giba ainihin da gulma kame kanka da gare su gaba daya da kuma rantsuwan ƙarya ka raba kanka da su da kuma ainihin zagi da kuma ƙazafi ka tuhumi ɗan uwanka da abin da bai yi ba kuma ka kame kanka da duk abin da bai halarta ka saurara ba duk abin da bai halarta ka ji ba ka haramta ka kame kanka daga jinsu duk abin da bai halarta ka kalla ba ainihin ka kame kanka ganin ka daga kallon wayannan abubuwa ka kame hannunka daga zalunci ka kame hannunka daga sata ka kame hannunka daga cutar da ɗan uwanka an ce mai azumin gaskiya shi wanda ya tsoraci Allah dangane da ganin shi mai azumin gaskiya shine wanda ya kame jinsa daga jin haramun mai azumin gaskiya shi ne wanda ya kame hannayensa guda biyu ba su cutar da bayi ba mai azumin gaskiya shi ne wanda ya kame kafafun shi ba su taka aiki bai taka da kafafun shi zuwa inda allah ya haramta ba jabir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idan ka yi azumi kunnen ka yi azumi idan ka yi azumi idanunka guda biyu su yi azumi idan ka yi azumi harshen ka yi azumi idan ka yi azumi ainihin kafafunka guda biyu su yi azumi idan ka yi azumi farjinka ya yi azumi ke kada ka cutar da na waje balle ma ainihin makwabcinka balle ma cikin gidanka ya zama ana ganin alamun ainihin a nutsuwa a jikinka a lokacin da bawa kake cikin azumi idan an ga an ganka ya zama lallai an ga mutuwa kada ka sanya ranakun azuminka da wasu ranakun kamar daidai suke ka bambance ranakun azumi da wasu ranakun daban lallai ku sani wannan ranakun nan da za mu shiga ranaku ne ainihin tunayayyu ba su da yawa ranaku ne taƙaitattu lokutan sama taƙaitattu ne saboda haka kada ka yi sakaci kada ka gaida lokacin azumi lokaci ne na wasa lokaci ne na lahawun lokaci ne na sabon allah ka nisanci ainihin kada ka gafala kada ka kauna kai daga ambatan allah subhanahu wa ta'ala kada ka kauda kai da duk abin da allah ya umarce ka a cikin wannan lokacin subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya kauda kai daga ambatona wanda ya kau da kai daga duk abin da na umarce shi duk wanda ya kau da kai ya aikata abin da na hane shi to fa inda lahu da dhanka wanda yana da rayuwa mai kunci kuma gobe kiyama za mu tashe shi a sabon matafi a lokacin zai ce da ubangiji ya Allah me yasa ka tashe a cikin sabon matafi alhalin ni mai gani ne yana duniya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ai ayoyin mu sun zo wajen ka sai ka kawo da kai ka manta da su yau ma kuma za mu manta da kai bayan Allah kusan lallai ku ɗauki guzurin ku a cikin wannan rayuwa bayan nawa ne a shekarun da suka gabata suke wannan ibada suke tarayya da mu a cikin wannan ibada bana kuma kila ba sa tare da mu kai kuma ba ka sani ba wannan ibadar za a yi da kai ko ba za a yi da kai ba wani zai koma wato ana azumi daya ko kuma kafin a shiga azumi ga wasu za su yi bankwana da azumi su koma wani an raba azumi sai ya bankwana da azumi wani ba su ma a sa azumi ya bankwana da azumi ya koma saboda haka wannan rayuwar da muke ciki rayuwa ne ke kaciya kada ka ɗauka cewa mutuwa ba ta ganin ka ko mutuwa ta manta da kai yadda mutuwa ta tsallaka ka ta je kan wasu ta kama su wata rana za ta tsallaka wasu ta kama ka to inna mutan ne ta tsoro min ka inna mulaqikum ko me duk abin da kake tsoron shi wato yana bayan ka ke kana gaban shi face mutuwa kadai kana kana gudun mutuwa alhalin mutuwa tana gaba tana tana gaban ka mulaqikum abinda zai yi tare ka kenan ai abin da yake gaban ka shi ke abin da zai riske ka shi na abin da yake bayan ka shi ya Allah ce muna ibu zai kare ka kana gudun mutuwa kana gaban ka saboda haka ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku gode wa Allah kuma ku da Allah ya jinkirtar da rayuwanku zuwa wannan lokacin sai ku kara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muku wannan ibadin da za a yi banda me za ku tanada dama wannan watan ku tanadi tuba ingantacciya ku tanadi tuba ingantacciya tuba kan abin da ka gabatar wa kanka abin da laifukan da ka gabatar ka tanadi tuba ingantacciya akan wannan laifukan kuma ka tanadi ainihin niyya kyakkyawan niyya kan abin da yake zuwa na ah, kyawawan ayyuka cikin kyawawan ayyukan da aka ce ka yi a cikin wannan wata mai alfarma an ce ka yi azumi domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu amali ibn adama lahu wannan hadisi hadisin kursi wannan hadisin hadisin kursi da lafazin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ma'anar sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi kursi kullu amalin bi adam lahu dukkan aikin dan adam nashi wato me yasa aka ce nashi ne wato ya za ki iya shiga a cikin dukkan ayyukan da kike gabatarwa shi yasa aka jingina maka wannan ayyukan aka ce to aka bayyana ladan wannan ayyukan kuma aka ce aiki daya kyakkyawa guda to akwai lada goma a ciki wannan lada goma so za a nune ka ta zuwa ɗari bakwai sai Allah ya ce illa siya ba ce azumi ya ce ko inda wuce wato azumi na wani me yasa Allah ya danganta azumi zuwa gare shi domin ibada ne da riya ba ta iya shiga ciki riya ba ta samun wurin zama cikin azumi domin ibada da sallah za a rubuta masa daren wannan gaba daya za a rubuta masa wanda ya tsaye da wannan daren gaba daya za a rubuta masa kuma magabata na kwarai Allah ya ji kansu to sun kasance saboda abin nan da cewa a cikin ibada idan an shiga ramadan idan su ya tsaya tun farkon dare baya idan da sallah sai sai alfijir ya yi suna dogaro suna masu da dogaro a kan sanda saboda faɗowa saboda dogon tsayuwa kuma daga cikin ababen da aka fifita kyawun ayyukan da ake so a gabatar a wannan watan mai alfarma sadaka wato a sadaka musa Allah sallallahu alaihi sallama ya ce sadaka a cikin azumi tana sama da kowace sadaka da zaki a wajen wato tun fi ramadan sadakan da kai a cikin ramadan ta fi sadakan da kai a wani a wani watan wanda ba azumi ba kuma daga cikin sadaka ka ciyar da talakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar duk mu'minin da ya ciyar da dan uwansa mu'mini akan wata yunwa Allah zai ciyar da shi daga cikin ƴaƴa itatuwan aljanna duk wanda ya shayar da dan uwansa mu'mini akan wani kishin ruwa Allah zai shayar da shi daga rahimul mahtum rahimul mahtum to wato ita ce giya ta aljanna wadda ba ta bugarwa wadda ba ta sa ta maye wadda ba ta haifa maka da ciwon kai duk wanda ya sha ta duniya ba sai sha ta lahira ba har ya mutu bai tuba ba lahira ba zai sha giya ta wato almaktum wanda ba za ka sha ka rage ba wani ba ke ne za ka karasa gaba daya in ka sa kanka har ka daga kanka to ba abin da ke ne za ka karasa abin da ke cikin kwano shi ne almaktum wani ba zai yi tarayya da kai a lokacin da kake sha har ka gama sha daga cikin nau'ukan sadaka ya hore ma dan uwanka musulmi abin da zai sha ruwa abin da zai bude baki da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya hore ba dan uwan shi abin da zai bude baki da shi wato yana da mutabbacin ladan wannan dan uwan shi kuma ba za a kauye masa wani abu a cikin ladan shi ba wato idan ka ba ma mutum kaya abu da ya sha ruwa da shi wato kana da lada kana da azumi ladan azumi biyu ke na wannan mutumin da naka haka ma idan mutum ɗari ka shayar da su lokacin buɗe baki wato kana da azumi nawa kenan azumi ɗari su kuma ba za a kauye wani abu a cikin ladansu ba ba wannan nan gara basa ne wanda bai kamata mu shi daga cikin kyawun ayyuka a cikin azumi wato mutum ya yi kokari ya zagi dantse wato wajen karatun alkur'ani tare da tadabburi yana bin ma'anoni abin da yake karantawa tare da khushu'i wato kada ya sanya burinsa wai ya yi sai ya yi sauka sau goma a'a wanda ya yi sauka sau daya tare da tadabburi tare da bin ma'anoni ya san abin da yake karantawa in ya zo wajen hani ya san hani ne in ya zo wajen umarni ya san umarni ne idan ya zo wato ayo to kana sama da wanda ya sauka goma wanda baya yi tare da tare da tadabbure wanda baya bin ya yi yawan sauka kai da ke karanta ayoyi kaɗan tare da tadabbure kana sama da wanda kuma ku sani umra a cikin azumi wato yana da falala sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umra a cikin azumi wato ladan da yake ciki yana daidai da wanda ya hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa masu umra suka da su dinga zuwa a lokacin Ramadan domin su samu wannan falalar hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma daga cikin abin da aka bibita kyawawan ayyukan da ake so a yi a cikin azumi cika wato a goma na ƙarshe kenan san ka tsare kanka a cikin masallaci masallacin da ake sallan juma'a a ciki ka yanke alaka da dukkan halittu ka bar alaka ka da mahalicci kadai kuma daga cikin abin da ake son ka aikata a cikin wannan wata mai alfarma wato ka yawaita addu'a wanda lokacin da ake ciki lokaci ne na damuwa lokaci ne wanda makiyan addini suka sa musulmi a gaba suka sa musulunci a gaba duk inda kake baka da kwanciyar hankali kana gidanka kana gona kana ofis kana kasuwa kana tsoron wani bom ya tashi da kai to Allah ya tsare rayukanmu Allah ya tsare rayukanmu Allah ya yaye mana wannan damuwar da kuke ciki wato sai ka roki Allah ka yi ijtihadi wajen a wajen roƙon Allah musamman ma a lokuta da wuraren da Allah yake karban addu'a sai ka wa addinin musulunci ainihin addu'a ka yi wa da musulmai addu'a da Allah ya tsara rayukansu kuma ya ɗauka ya ɗauka ga addinin musulunci da musulmai kuma yan uwana ku lizinci hakuri kuma ku jure akan hakurin kuma zagi danci kuma ku san lallai wannan duniya da kuke ciki wato ranaku ne a kaɗan ranaku ne kirayayyu ranaku ne numfashinku ainihin numfashin da kuke yi ainihin da kaitattu ne ko ba wanda ya san yaushe zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka daga burinka ka daga ainihin burinka kuma ka aikata kaddamarwa kanka abinda gobe kiyama za ka yi farin ciki da shi kuma ka san wahala da gajiya za su tafi amma lada ba tana nan kamar yadda ka san lallai sakon da kai daɗin wannan sakon zai zai tafi amma laifin wannan sakon ba yana nan daren za ka bi karar da shi gobe kiyama ala wa sallu wa sallimu ala al-bashirin nadir al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam faqad amarakum Allah bis salati wa salam alayhi wa qala fi muhkam tanzilihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين جروا بالحق وبه يعدلون وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا مع وعنا معهم وعنا معهم وعنا معهم بكرمك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهد حوزة الدين يا رب العالمين اللهم سل لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن بعدك ما تدلونا بها جنتك اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوالد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا موتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا موتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جائعا إلا أطعمته ولا جائعا إلا أطعمته ولا ولدت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وعلمنا قضائها يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلاء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة